irin abubuwan da suka faru a yankunan da aka maimaita zaɓuɓɓukan a jihohin guda biyar na tarayyar Najeriya ya haifar da nuna 'yar yatsa da ma waɗanda kin yin Allah wa ga ɗaukacin tsarin. domin an yi amfani da zaune gari banza suka rinka fatattakar masu jefa ƙuri'a suna awon gaba da akwatunan zaɓe yayin da a fili aka rinka amfani da kuɗi ana sayan ƙuri'u kamar babu hukuma ko doka da ta haramta yin hakan a tsari na zaɓe bisa ikirari na dimokuraɗiyya wannan matsala ta fi ta'azzara a jihar kano sai kuma wani sashi na jihohin sokoto benue da ma bauchi abinda kungiyoyin farar hula suka ce ba za su lamunta ba ga muhammad isyaku usman mai sharhi a cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya ya ce abinda aka shuka shine fa ake girbewa a ɗaukacin tsarin siyasar najeriya idan muka duba wannan batu na abinda yake faruwa a fagen siyasar najeriya a yau abu ne da aka sa rai dama tun talitali zai faru domin me domin ba a yi aiwatar da ita siyasar a yadda ake aiwatar da ita duk masu nazarin siyasar najeriya sun san dama a ƙarshe za ta rincaɓe a irin wannan yanayi to amma an ka duba duk wannan batun daba da batun yan ɗaukar amarya da yan sara suka da hana mutane zaɓe da sauransu daga jam'iyyun siyasa ne ya fito daga wannan waɗannan abubuwa sun fito ne ka Kan daga 'yan siyasa saboda mai saboda ba su nusar da mabiyansu ba. Shekaru ashirin bayan sake kafa demokuraɗiyya a Najeriya maimakon samun ci gaba, ƙwararru na ganin in dai harkar zaɓe ce a Najeriya to ana ci gaba mai ginin rijiya ne kawai. Domin bayan da aka yaba wa ƙasar da shirya zaɓe mafi sahihanci a tarihinta a shekara ta dubu biyu da sha biyar, ɗaukacin tsarin su kurkucewa ya yi. Salihu ɗan tata Mahmud jigo ne a ƙungiyar tsaro da bunƙasa demokuraɗiyya a Najeriya. Gaskiya sai dai mu yi allah wadai ga wannan zaben musamman na jiyar kano saboda ma inda muke zaton za a samu barakan yin abubuwa bisa ga ba ka'ida ba mun dau irin jihohi kamar sokoto da benue da amma na kano ne ya zamanto abin takaici an yi amfani da dama na magudi na yin abubuwa waɗanda sun ka saba ma dokokin zabe wato electoral law kuma 'yan daba sun ka zo a wuraren da bai kamata ba suna nan suna ta tsaron mutane suna ta cimma mutane zarafi da sauran abubuwan a ce wannan zaben kawai a rusa shi gaba ɗaya. matasa ne dai aka yi amfani da su a wannan abin takaici da aka kira da sunan zaɓe abinda farfesa jibo ibrahim Ibrahim na cibiyar nazarin dimokuraɗiyya da ke Abuja, wanda ya tafi Kano takanas takanas domin sa ido a kan zaben, ya ce ba za su yarda ba, domin ba za su bari a rinka zalunta da nuna ƙarfi da sunan zaɓe ko dimokuraɗiyya ba. To sai dai ga Dr. Abubakar Umar Kari ya ce tsarin dimokuraɗiyya fa bai amince da irin wannan ballagaza ba. Idan ka duba irin zaƙewa da ake da irin tashin hankalin da aka yi, an yi ta ba ta kashi a wurare daban-daban. sa'an nan kuma abubuwa sun kazance a wannan zaben kamar da na faɗa ba har ma to saboda haka ba za a iya cewa wannan zaben an samu ci gaba fiye da na baya ba to gaskiya yana da wuya a ce an samu ci gaba abin jira a gani shine martanin da hukumar zaben za ta mayar a kan wannan zaɓe da ita da kanta ta san an tafka ba daidai ba Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.